وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jindina da kirari su ƙara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah maɗaukaki ya ba mu haɗuwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah maɗaukaki ya fahimtar da mu yau shine wuni na takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama arba'in daidai wanda shine uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a kirgin miladiya muna roƙon allah ta'ala ya dakatar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 24 a cikin suratu yunus yau cikin yardar Allah za mu tashi aya ta 25 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallahu lalle Allah Allah ya da'u ila dari salam yana kira zuwa ga gidan aminci wa yahdi man sha kuma yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah maɗaukaki da ya halicci bayi ya zuba su a bayan ƙasa kullum yana kiran su zuwa ga abin da zai kai su zuwa ga gidan aminci darussalam wasu malaman tafsiri suka ce assalam da yake suna ne na Allah wato darussalam darullahi kenan gidan Allah gidan Allah kuma suka ce aljanna aljanna kenan haka katada ibnu da'ama as sulusi rahimahullahu ya fada wasu daga cikin malamai suka ce darussalam abin abinda ake ce da assalam min as-salamati wato na kubuta gidan kubuta duk wanda ya shiga gidan to ya kubuta daga dukkan wani abun tsoro da tashin hankali ko firgita kaga dai har yanzu dai wannan gidan gidan aljanna ne wasu daga cikin malamai suka ce darus ana nufin darus bi ma'ana assalamu at-tahiyya wa gidan gaishe gaishe ma'ana gidan da in an shige shi babu wata gaisuwa da ake yi sai ta assalam kamar yadda muka karanta a baya Allah madaukaki ya kaddara yan aljanna a junansu duk lokacin da suka haɗu da juna ba abin da suke yi sai sallama wa juna suna jefa musu kalmar assalam assalam wadda take nuna cewa zaman lafiya kubuta daga dukkan wata fitina kubuta daga dukkan wani tsoro kubuta daga dukkan wani bakin ciki tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ranar da za su samu za su halla ubangijin su gaisuwar da Allah madaukaki zai yi musu zai ce da su salam haka Allah madaukaki zai ce haka kuma wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad mala'iku ma abinda suke ce musu assalam assalam wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum farkhuluha khalidin masu tsaron aljanna idan yan aljanna suka je abinda za su rinka cewa da su assalam assalam assalam haka nan su ma a junansu لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما illa قيلا salaman سلاما ba a jin wata magana a junansu a cikin gidan aljanna ba za su ji wasu yashishiyar magana ba ko wata magana mai cusa ba ko marar amfani illa qilan salaman salama sai dai su ce wa juna assalam assalam wannan ɗaya ne wato dukkan malamai sun fassara wannan ayar da shi cewa assalam ana nufin Allah mana gidan Allah aljanna a ce assalam gidan kuɓuta daga bakin ciki da damuwa shine aljanna assalam gidan da ake gaisuwa da assalam assalam duk da in ka tara ma'anonin za su koma zuwa ga cewa ana nufin cewa gidan aljanna ne Allah ta'ala yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci yana kiran mutane zuwa ga gidan kuɓuta. wannan kiran da Allah maɗaukaki ke yi ba a keɓance wani an bar wani ba domin Allah maɗaukaki ce ya yana kira kenan kowa ana kiran mai imani zuwa ga gidan aminci ya ƙara aiki domin ya samu gidan aljanna ana kiran wanda bai yi imani ba ya zo ya yi imani don ya samu kyakkyawan sakamako ya samu gidan aljanna amma da Allah maɗaukaki ya zo maganan tafarki madaidaici sai ya ce wa yahdi man sai ce amma yana shiryar da wanda ya ga dama kiran wa kowa ake yi kowa ana kiransa zuwa don shiga aljanna amma wa ke dacewa ya bi hanyar da zai shiga aljanna sai wanda Allah ya ga dama Shirya ce in Allah maɗaukaki ya ga dama ya kimsa wa mutum asalin shiriya ka ɗauki shiriya ka sa a zuciyar mutum ya ji ya gamsu ya yi imani wannan aikin ma wanda yake iya sai Allah subhanahu wataala amma kai ma za ka iya da'awa ka kira mutum zuwa ga gidan abinci ka kira shi zuwa ga aljanna yayi aikin aljanna ya samu aljanna yayi aikin kyakkyawan sakamako ya samu kyakkyawan sakamako amma ka ɗauki shiriya ka kimsa a cikin zuciyarsa wannan babu wanda ya isa sai Allah subhanahu wataala shi yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ce da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ubangiji ta'ala yace innaka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ta man la innaka la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka so ma'ana ba wanda duk annabi yake so ya shiga musulunci ne da shiga ba shiryar a hannun wa take a hannun Allah madaukake a dauki imani a kimsa a cikin zuciyar mutum wannan aikin Allah ne yasa Allah ya ce innaka la tahdi man Allah sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama amma kiran mutane zuwa ga hanyar Allah wanda shi ma akan ce da shi hidaya shi yasa malamai suke bambancewa sai ce akwai hidayatu tawfiq wannan na Allah ne shiryar ka kimsa shiriya a cikin zuciyar mutum wannan aikin Allah ne amma hidayatul irshad ka nuna wa mutum hanya wannan aikin kowa zai iya yin sa shine aikin da annabawa suke yi shine aikin da masu da'awa shine aikin da malamai suke yi suna shiryar da mutane zuwa ga tabarke madaidaici amma dacewa da shiryar a cikin zuciya wannan wani aiki ne na Allah subhanahu ta'ala shi yasa wani wurin zaka ga Allah madaukaki ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shiryarwa yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tabarke madaidaici to kaga wannan shiryar ana nufin ya faɗakar da mutane ya musu wa'azi ya nuna musu hanya amma kimsa imani a cikin zuciya wannan na Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda jabir dan abdullahi ya ce wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inni ra'aytu fil manami yace na gani a cikin mafarki ka anna jibril inda ras yace abin da na gani a cikin mafarki inji annabi sallallahu alaihi sallama. yace sai na ga jibrilu a kaina wa mika'ila wa mika'ila inda rijli ga kuma mala'ika mika'ilu shi kuma a wajen kafata yaqulu ahaduhuma li sahibihi daya daga cikin mala'ikun yana cewa daya idrib lahu masalan yace buga masa misali kwatanta masa yadda yake shi فقال اسمع سمعت أذنك اسمع يتي تو كجي سمعت أذنك كننك يجي وعقل أقل قلبك wato hankalinka kuma zuciyarka ta kiyaye inna ma mafaluka yace mifalinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mithlu ummatika da kuma misalin al'ummarka kama fali malikin kamar misalin wani sarki ne ita daran yana da gidansa thumma bana fiha baitan sai ya gina daki a cikin wannan gidan thumma ja'ala fihi ma'duba ya sanya wani kayan abinci da za a gayyaci mutane su ciki ci a cikin wannan wato wannan daki thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'ami wannan sarki bayan ya gina daki a cikin gida ya yi masa tanadin kayan abinci na morewa na jin daɗi sai kuma ya tura wani ɗan sako ya ce je ka kira mutane su ci wannan abincin faminkum man ajabar rasul daga cikinsu akwai wanda ya amsa kiran wannan ɗan sako da ya zo wa minhum man taraka daga cikinsu akwai wanda kuma ya bar wato amsa kiran bai amsa ba fallahu al-maliku sai ɗayan ya ci gaba da cewa shi mala'ikan kenan ya ji garin cewa fallahu almaliku Allah madaukaki shine misalin wannan sarkin waddaru al-islam gidan kuma da aka yi daki a cikinsa shine musulunci wal baitul janna dakin da aka gina a cikin gidan kuma shine aljanna wa anta ya muhammad ar-rasul kai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ne misalin dan aikan nan da sarki ya tura shi faman ajabaka dakhala al-islam duk wanda ya amsa maka to zai shiga zai shiga musulunci wa man dakala al-islam duk wanda ya shiga musulunci kuma dakala al-janna zai shiga aljanna wa man dakala al-janna duk wanda ya shiga aljanna kuma akala minha to zai ci daga wannan abincin da aka masa tanadi a cikin daki wannan misalin da mala'ika jibrilu da mika'ilu suka buga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan zai nuna maka karara wato babu wata hanya da zaka samu rahamar Allah da jin kai da kyakkyawan sakamako a lahirarka in ba ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba domin misalin nan da suka bayar sarki ne a garinsa a gidansa a cikin gidan ya gina ɗaki ya gina ɗakin nan ya yi tanadi na abubuwan jin daɗi da morewa a cikin ɗakin kuma sai ya aika ɗan sako yace je ka kira mutane duk wanda ya amsa kiran ka ya taho to zai samu wannan tanadin da aka yi a cikin gidan a cikin ɗaki wanda kuma duk bai amsa maka wannan kiran ba to ba zai samu wannan tanadin da aka yi ba duk irin abin da yi in dai bai amsa wa wannan dan sakon ba to ba zai samu wannan abin da aka yi tanadi ba wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai hanya cikin wannan al'ummar wadda zaka bi ta hanyar saka shiga aljanna duk inda ka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kai sakare shi ka kama ganye ya Allah ma dauki raya mu akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har mu kuma zuwa gare ka na للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا تخاف رسولهم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وبجد تعالى للذين أحسنوا lalle waɗanda suka kyautata suna da alhusna kyakkyawan sakamako wa ziyada kai suna da ma ƙari akan wannan kyakkyawan sakamakon da aka za a basu wala yarhaqu wujuhakum qatarun babu wani wato wani wani wani wani kasanci suka ce qatarun jam'u qattaratin ne al qatara kuma akan ce guba kura wato babu wata kura da za ta bushe musu fiska su yi dusu dusu ba su da dadin gani a wajen fiska wala billah haka nan babu wani kaskanci da zai shafe su a cikin zukatansu ulaika ashabul janna Allah ta'ala ya ce waɗannan da aka faɗa su ne 'yan aljanna hum fiha khalidun wanda kuma suna dawwama a cikinta a cikin wannan ayar ubangiji ta'ala ya ce duk waɗanda suka kyautata aiki to suna samun kyakkyawan sakamako al-husna malamai suka ce ita ce aljanna wato duk waɗanda suka kyautata aiki su suke samun aljanna ba ka zama ka yin aiki na gari ka yin aikin kirki ka ce aljanna ta mai rabo ne a'a na'am na yarda aljanna ta mai rabo ne to amma mai rabon kuma shi ke yin aiki duk wanda kaga ya tsaya yana aiki tukuru dan ya samu to alama ce ta cewa yana da rabon ne duk wanda kaga ya ki yin aiki dan ya same ta to alama ce ta cewa shi kuma ba shi da rabon ta ne da aka Allah madaukake ce lillazina ahsanu alhusna waɗanda suka kyautata aiki suna da kyakkyawan sakamako shine aljanna wa ziyada da kuma ƙari ƙarin nan malamai sun bashi ma'anoni da yawa daga cikin magabata akwai wanda ya ce ziyadan nan shine ƙarin lada da Allah madaukake yake yi akan aikin kirki da kai domin shi aikin sabon Allah idan kai kwatankwacin laifin da kai aka ake baka zunubi amma shi aikin kirki idan kai ninka maka ake yi goma mafi kankantan ninkawa shine a ninka maka goma kakan iya samun fiye da haka kakan samu a ninka maka zuwa ɗari bakwai kakan samu fiye da haka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ce duk wanda yazo da kyakkyawa falahu ashru amsalha zai samu kwatankwacin wannan aikin da yi ninki goma wa man ja'a bis sayyi'ati amma wanda yayi da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha shi ba a saka masa sai kwatankwacin kwatankwacin abin da ya aikata wa la yuzlamuna ba a zaluntar su to kaga wannan ayar tana tabbatar da cewa wato wanda ya aiki na gari guda daya ana ba shi ninkin ladan sa goma ne sabanin zunubi idan kai ɗaya Allah madaukaki ɗaya yake baka wannan yana nuna saboda falala ta Allah subhanahu wataala ta yadda Allah madaukaki ke son bayinsa da rahama yake jin kan ka kai ɗaya a baka goma idan mai kyau ne amma mummuna idan kai sai a baka guda ɗaya amma kaga a wani wuri Allah madaukaki ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama fali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ta'ala yace duk wato misalin mutanen da suke aiki da gari Allah duk wanda suke daukan dukiyar suke cewa saboda Allah tabaraka ta'ala masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah yace kama sali habbatin kamar ka samu kwaya ce guda daya ko kwayar masara ko kwayar gero ko kwayar dawa ko ta shinkafa an bata saba a sanabi idan aka shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kaga kaman gero kenan ko dawa sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya guda ɗaya sai a samu kwaya ɗari a ciki kaga kwaya ɗaya ka shuka ta fitar da zangarniya biyar bakwai ko bakwai ɗin nan kuma kowace akwai ɗari kaga kenan ɗari sau bakwai nawa zai baka ɗari bakwai haka Allah ba ga misalin yadda yake ninka ladan bayi kamar sali habbatin Ambatan sab'a nasar fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai kuma yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa bayan wancan 700 din ba yakan ninka ga wanda ya so to wasu malamai suka ce wannan shine ziyada da Allah madaukaki yace a cikin wannan aya sai dai tafsiri mafi inganci daga cikin tafsiran da malamai suka akan az-ziyada cewa ma'anansa shine ganin Allah subhanahu wataala waɗanda suka yi aiki na gari suka yi kyakkyawan aiki za su samu sakamakon aljanna kuma za su samu ƙari akan sakamakon aljannar ma shine ne ne ganin Allah subhanahu akwai wanda suka ce yardar Allah in ka ce yardar Allah to ita ma dai ta shiga cikin wannan ƙari domin ba zai yiwu ka ga Allah subhanahu ta'ala ba sai ka samu yardar Allah abin da ya sa muka ce wannan tafsirin shine ya fi saboda yanda yake wazo daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa wannan ma'anar cewa ziyada tana nufin ganin Allah haka aka ruwato daga Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu haka aka ruwato daga Hudhaifa ibn al-Yaman daga Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn al-Musayyib da Mujahid da Ikrima da Al-Hasan al-Basri da Qatada da As-Suddi da Muhammad ibn Ishaq da sauran daiwa daga cikin tabi'ai haka suka fassara ziyada ru'yatullah ganin Allah subhanahu wa ta'ala abin da yafi wannan karfin hujja shine tabbatan fassarar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisi ya tabbata ingantacce cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kamar da suhaib ar-rumi ya ruwaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama karkashin fadin Allah madaukaki lil ladina ahsanul husna wa ziyada manzon Allah yace idza dakhala ahlul jannati al-janna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa mu ciki wa ahlun narin na yan wuta suka shiga wuta na da munadin wani mai kira zai yi kira ya ahlal janna shi ya ku ɗan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan kuna da wani alkawari a gun Allah maɗaukaki yuridu an yunjiza kumuhu ubangiji ta'ala yana so ya cika muku wannan alkawarin da yi ya ƙuluna sai su ce wa ma huwa menene wani alkawari kuma bayan abin da aka yi mana yanzu alam yusaqqil mawazinana ba Allah madaukaki ya nauye mizanin mu ba aikin mu na lada ya na fi na zunubi wa yubayyidu wujuhana ba Allah madaukaki ya haskaka fiskar mu ba wa yudkhilana aljanna bayan Allah ya shigar da mu aljanna wa yuzahzihana minan nar kuma Allah ya nisanta mu daga wuta su suna ganin ai babu wani sauran abu kuma da ya saura bayan an musu wannan mizanin ka kake so yayi nauyi ranar alkiyama na aiki alkhairi kuma an nauya musu mizanin su so kake ka tashi cikin masu hasken fiska da ke nuna cewa kana cikin yan aljanna kuma sun samu kuma Allah ma ya shigar da su aljanna ya nisanta su daga wuta akwai wani abin da ya saura suka ce su a wajen su babu qala manzon Allah ya ce fa yakshifu lahum alhijab sai Allah madaukake ya yaye musu shamakin da ke tsakanin su fa yanzuruna ilayhi sai su ga Allah fa wallahi yace na rantsa da Allah ma a'dahum Allah shay'an Allah madaukaki bai ba su wani abu ba ahabba ilaihim minan nazari ilaihi wanda suka fi so kamar ganin Allah subhanahu wataala wala aqarra li a'yunihim babu abin da bai jin daɗi da kwanciyar hankali da sanyin ido kamar ganin Allah subhanahu wataala sai sai manzon Allah ya karanta lil ladina ahsanul husna wa ziyada kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ziyada din nan ana nufin ganin Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala wato malamai suna cewa yana da gaskin ni'ima mai ta ƙarshe ita ce ni'imar aljanna duk abin da ake ambata din na a cikin gidan aljanna na jin daɗi da kayan ciye-ciye da kayan shaye-shaye duk ake ambata a cikin gidan aljanna da suturar sawa da abin hawa da gadaje na kwanciya da matan hurul aini da duk abin da ke gidan aljanna baki ɗaya. jin daɗi ni'ima ta ƙarshe ita ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sanya mu daga cikin masu ganin sa to ubangiji ta'ala ya ce alladhina ahsanul husna wa ziyada akwai cikin firar al-islamiyya ma'ana mutane ƙungiyoyin bata waɗanda suke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci ko waɗanda ma ana kirga su a cikin wato ƙungiyoyi na musulunci duk da cewa suna kan bata da yawa wasu sun yi inkarin ganin Allah subhanahu wa mun yi magana akan wannan a tafsirin shekara biyu ina jin da ya wuce da yake mutane sun kasu kashe uku dangane da maganar ganin Allah akwai waɗanda suka suka karyata ganin Allah suka ce sam sam ba zai yi a ga Allah ba dukkan ayoyin da suka zo akan ganin Allah a cikin alkur'ani suka yi musu tawili suka canza musu fassara Allah madaukake yana cewa wujuhun mai idin nadira ila rabbiha nadira wasu fiskoki ranar alkiyama suna cikin ni'ima da haske da ka su ka su cikin ni'ima ila rabbiha nadira saboda suna ganin ubangijinsu wannan ayar malamai magabata na kwarai duk sun fassara ta akan cewa ganin Allah maɗaukaki ake ne amma mu'tazila da masu goyon bayansu akan ba za a ga Allah ba sun karyata wannan suka canza mata fassara suka ce wujuhun yawma idin nadira ai ila rabbiha nadira ba wai suna ganin ubangijinsu ba ila rabbiha muntazira suna jiran ubangijinsu ya musu sakamako to abun mamaki shine shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني yake ce abun mamaki ne mutumin da ya san larabci yake fahimtar nassosi ya irin wannan fassarar ya ce ila ha nadira ana nufin a suna jiran ubangiji ya ce saboda in ka duba ayoyin guda biyu da aka hada aka ce fa wujuhun yawma idin nadira wasu fiskoki a wannan wunin suna cikin ni'ima suna cikin alamar jin daɗi suna kuma sai ka ce suna jiran ubangiji ya musu hukunci ya musu ya musu sakamako lokacin da mutum yake filin alkiyama yake jiran a masa sakamako akwai wani jin daɗi a wurinsa babu jin daɗi babu ai ko a gidan duniya ne aka kai ka gaban alkali za a maka kotu za ka je kotu yanzu baka sani ba kai za ka yi nasara ko nasara za a yi kanka akwai jin daɗi a jikinka in an ga fuskar ka za a ga alamar kana cikin kwanciyar hankali to kaga alqur'ani da Allah madaukaki magana ce ta Allah mai cike da hikima yaya za a yi ubangiji ala ya ce fiskokin suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi kuma sannan ya kare da cewa suna jiran a musu sakamako a'a suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi saboda suna ganin ubangijinsu an riga an musu sakamako tuntuni sun sun shiga cikin jin daɗi shi yasa har fiskokin suka samu wato fiskokin suka samu haske suka samu ni'ima haka ma al-Imam Shafi'i rahimahullahu tabaraka ta'ala yake cewa fadin Allah madaukaki kalla innahum arrabbihim rabbihim yawma idin lamahjubun yace Allah madaukake ce kafirai ranar za a sha makance su ba za su ga Allah ba za a tare musu ganin Allah yace lamma hujiba haula'i fi halil ghadab dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha yace lokacin da aka sha makance kafirai ba za su ga Allah ba saboda Allah yana fushi da su yace to wannan ya nuna su kuma mu'minai tunda Allah ya yarda da su su kuma za su ga Allah subhanahu to kaga wannan duk yana daga cikin dalilai da magabata suke kafa hujja da shi akan ganin Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi sallama karara yace innakum satarawna rabbakum ayana كما ترون القمر ليلة البدر ولا تضامون في رؤيته أو رواية ولا تضارون في رؤيته إيش ذاك أبنجدكم haka manzan Allah ya ce satarauna rabbakum za ku ga ubangijinku kama tarawna alqamara kamar yadda kuke ganin wata wato irin yadda kuke ganin wata kamar gani da gani ba wai kamar watan da Allah ba za ku ga Allah subhanahu wataala a fili kamar yadda ake ganin wata a fili baya kuya manzo Allah yace wala na fi ru'yatihi wani ba zai cutar da wani ba a wajen ganin idan aka zo ganin wata wata a sama ya fito fili wani zai ce ka tare mun ba na gani saboda ka tare mun to zai yiwu ba sai yace wala na ba turereniya ce dan kauce in gani dan kauce in gani babu wannan kowa zai gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan daga cikin dalilan da ahlus sunna suke kafawa wajen cewa ana ganin Allah to amma duk waɗannan dalilai mu'tazila da waɗanda suke bin bayan su su suna korewa ganin Allah subhanahu wa suna tawili wa ayoyin alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa kuma suna karyata su to akwai waɗanda kuma suka wuce iyaka suka ce su kuma Allah madaukaki ana ganin sa a ko ina ko yaushe ana ganin sa a duniya ana ganin sa a lahira a duniya ma yanzu kai in aka baka wani wuri sai ka je ka ga Allah subhanahu wataala kaga wayannan su ma wuce wata wuce iyaka ce domin Allah madaukaki ya gaya mana yadda suka yi da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi ga Allah bayan ya yi magana da Allah madaukaki ya ji daɗin magana da Allah sai ya ce Allah madaukaki gwada mu in ganka ya ce rabbi arini anzur ilayka ya ce Allah gwada mun in ganka qala lan tarani Allah ta'ala ya ce ba za ka ganni ba to kaga Allah yana cewa annabi Musa ba zai gan shi a duniya ba amma wani kuma shi a nan yanzu shi ba cikin annabawa ba kai baya cikin sahabban annabi baya cikin ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a faɗe shi a ko ina cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kai shi ba kowa bane ko gidan rediyon albarka ba ambace shi ba ko ko ko BRC la Allah amma ya zo yana cewa shi yana ganin Allah bayan Allah ya ce annabi Musa inna lan tarani ba za ka ganni ba walakin inzur ila aljabal Allah Allah ya ce amma bari in maka dalla dalla unzur ilal aljabal ga dutsen nan kalle shi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in har dutsen nan yana nan a tabbace inda yake to zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal sai Allah madaukaki ya bayyana wa dutse bayyana da ta dace da shi ja'alahu dakkan sai Allah maɗaukaki wato wannan bayyanan da yawa dutse sai dutsen ya koma gari wa kharra Musa sa'iqa Allah ya ce annabi Musa ya faɗi mamme falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka lokacin da annabi Musa ya farfado sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka Allah na tuba gare ka ma'ana kenan annabi Musa yana dangantawa kansa ya kuskure da ya nemi ga Allah ba da haka sai ya nemi tuban Allah madaukaki wa ana awwalul muslimina yace yana neman gafarar Allah madaukaki a matsayinsa na wanda ya fara miƙa wuya a cikin al'ummarsa Allah madaukaki ya ya tsarkaka gabarin a tambaye shi abin da bai da dama ba to kaga annabi Musa alaihi salam ya nemi ya ga Allah a duniya amma Allah madaukake ce ba zai yi ganshi ba shi yasa hadisi cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa innahu la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut babu ɗayan ku da zai ga ubangijinsa har sai bayan ya mutu ba a ganin Allah ba da kuke sai an mutu amma a duniya kana raye yanzu ba wata hanya da zaka buka ga Allah duk wurin da aka baka ba zai yi ga Allah subhanahu wataala ba to amma abun mamaki daga cikin mutane yau akwai masu cewa suna ganin Allah subhanahu wataala kaga kenan wanda yace yana ganin Allah dan ya ce maka ya ga manzon Allah ya mai sauki ne ko to an faro maka daga karshe an ce maka Allah ma ana ganin sa in har ka gamsu ana ganin Allah to ran da ya ce maka kuma dazun nan annabi ya tashi a nan muka gana da shi zaka musa ne ba zaka musa shi ba wani aboki na yace mun ya je ta'ziyar wani bawan Allah da ya rasu to ɗansa ne abokinsa suna makaranta tare da babansa ya rasu babansa wani shekin malami ne da ya je masa ziyara ya je masa taziya suna dan ganawa shine bayan sun yayi ta'aziyya shine sai ya dan kai shi dakin baban ya nuna masa ya ce kaga dakin malam kenan ya dan daga wani labule yace ce kaga nan labulan duk lokacin da malam yake so ya ga annabi anan suke ganawa ya gaskiya ne to me zai ce maza akwai masu kawai babban malami da sai yana cikin tafiya ko sai a ga ya tsaya tsam sai a ce to dama ya riga ya ga musu duk lokacin da kuka na tsaya ana cikin tafiya to annabi ya zo ne muna ganawa duk wannan damfara ce tunda an ɗauko maka daga sama an ce ana iya ganin Allah ba dan haka ba za ka yi mamaki ba idan an ce ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a ce ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a ce ana ganin Allah duk irin daukakar da sahabban manzon Allah suke da shi da iyalan gidansa da matansa amma ba a taba jin wani ko guda ɗaya daga cikin su ya ce ana ganin manzon Allah ba ko ya ce ya gani ba ganin Allah fa ahlus sunna sabani suka yi shin annabi ma sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ko bai gani ba shine malam Muhammad lawan kala rawi Allah ya ji kansa da rahama a wani kasar ɗin sai yake cewa ya ce kaji mutum dai kawai zai zo race kashin tarbiya wuya ce maka ya ga Allah yace yan izala su suna ta baba annabi ma ya gani ko bai gani ba kai kuma za zaka zo kawai haka kawai ka zo ka ce ka ga Allah saboda ruwayoyi da aka samu daga wajen na Aisha da Abdullahi dan Abbas na na Aisha Abdullahi dan Abbasin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah idan ra'a rabbahu ra'a rabbahu bi ainihi a wani ruwaya ra'a rabbahu bi qalbihi yace annabi ya ga Allah da idonsa a wata ruwaya yace ra'a rabbahu bi qalbihi ya ga Allah da zuciyarsa ba da ido ba amma na Aisha tana cewa duk mutumin da yace muku manzan Allah ya ga Allah to ya yi ƙarya wa annabi man haddathakum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد افترى على الله الفرية هكذا أنا يتا دسي دو وان دي يشي مكو منزن الله يا غا الله تو يا يكريا يا يكريا و الله أما النبي بي غا الله shi yasa malamai da suka tashi jami'i tsakanin maganganun na Aisha da maganganun Abdullahi dan Abbas suka bibi maganganun Abdullahi dan Abbas suka ga riwaya guda uku ne daga Abdullahi dan Abbas riwaya ta farko tana cewa ra'a rabbahu bi ainihi a riwaya ta biyu tana cewa ra'ar bahu bi kalbi ruwaya ta uku tana cewa ra'ar bahu kawai wani yana cewa ya ga Allah da ido wanda ruwayan tana cewa ya ga Allah da zuciya wanda ruwayan kuma tana cewa ya ga Allah kawai ya yi shiru da suka bibi waɗannan ruwayoyi ta hanyar isnadi sai suka samu wadda aka ce manzon Allah bahu rabbahu bi ainihi cewa manzon Allah ya ga Allah da ido wannan ruwayan ba ta inganta ba sai ya zama da ruwaya guda biyu sun da suka inganta ra'a rabbahu bi qalbi ya ga ubangijinsa da zuciya wannan ta inganta ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa kawai aka yi shiru ita ma wannan ta inganta sai malamai suka ce to wannan yana nuna maganar nana Aisha ita abin da take korewa ganin ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah madaukaki da idonsa ba abinda Abdullahi dan Abbas yake tabbatarwa manzon Allah ya ga Allah amma da zuciya ba da ido ba wannan kuma ba abu ne da za a kore shi ba domin abin da ake korewa dama shine ganin ido ba a ganin Allah dokake a duniya da ido kaga Allah ba zai ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin hadisi cewa ya ga Allah madaukaki a cikin mafarki shi yasa malamai suke cewa ba abun mamaki bane dan mutum ya ce ya ga Allah maɗaukaki a cikin mafarki ba wai dan ka ce kaga Allah a cikin mafarki shikenan kuma za a yarda bane a'a amma dai suka ce ba abun mamaki bane Allah madaukake nuna wa mutum kansa a cikin mafarki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a cikin mafarki amma haka kawai ka ce kaga Allah madaukake a duniya an baka wurdi kana tayi kana tayi na taba sauraron wasu mutane guda biyu a akwai wato an ba su wurdi tare suka yi wurdi da farko na ganin Allah to daga baya wai in ka dade ana baka wani wuridin za ka yi tarakki za ka samu ƙara samun ɗaukaka ka ƙara girma to shi ne suna hira ni ina gefen su ba labari aka bani ba ɗayan su yake cewa gaskiyar magana lokacin da muka yi na farkon nan ban gari ba ni dai kawai da ga abin ya daɗe ne na ce da gani amma na biyun nan da muka je kawai sai na gan shi kuru-kuru sai ɗayan ya ce anya kuwa ni fa na bi ba gani ba kawai zai nuna maka cewa wato wani abu ne kawai ake yaudarar mutane da shi asali aƙida ce ta wahadatul wujud wanda muka yi magana jiya a kanta cewa ka yarda ko bi Allah ne ganin Allah da suke nufi wai an maka wannan wuridin kana yi kana yi kane har a zai bayyana maka ka gane cewa a shefa komi ma Allah ne da haka lokacin da aka daga maka tarbi aka ce meye wannan ka ce Allah ne aka haska ka da torch light meye wannan aka ce ka ce Allah ne shimfiɗan nan da kake kai meye Allah ne sai a ce to shikenan ya gane shine wannan shi yake cewa shi wallahi wahala ya ji saboda an kulle shi a ɗaki ta windo ake ba shi abinci ɗan kaɗan baya ƙoshi ga wahala ga zafi kawai da ya ga ƴan uwansa an ce musu me wannan ya ce Allah wannan me Allah wannan me Allah an fitar da shi shi ma kawai washe gari da ya ji wuya da aka zo aka ce me wannan ya ce Allah me wannan Allah me wannan Allah kace fite ce yawa amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karantar da mu wannan abun ba a ce wai za a sa mutum a daki a bashi wuridi wai zai ga Allah inda wannan wata tarbiyya ce ta addinin musulunci zai yi manzon Allah ya bar duniya bai karantar da sahabbai ba sahabbai su rayu su tafi ba su karantar da tabi'ai ba tabi'ai su rayu su tafi ba karantar da tabi'u tabi'ina ba da haka aqida ta gaskiya shine ana ganin Allah madaukaki amma bayan an mutu yan aljanna suna ganin Allah a cikin aljanna akwai ganin Allah da malamai suke sabani a filin alkiyama da waɗanda muminai ne da waɗanda ba muminai ba wannan shi akwai sabanin malamai sa amma ganin Allah madaukaki a gidan aljanna ga waɗanda suka shiga aljanna wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da kuma alqur'ani ya tabbatar da shi amma ganin Allah madaukaki a duniya wannan yana daga cikin abin da yan bid'a ne suka kawo shi suka ruɗa mutane kuma suka ɗauka wani abu ne na gaskiya ake tallansa Allah ka tsare mu ah, ubangiji ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wato su ɗan aljannan da suka shiga aljanna kuma suka samu ƙarin ni'ima na ganin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan la yarhaqu wujuhahum qatarun babu wata ƙura da za ta zo ta rufe fuskar su ta ɓata musu fiska su yi mummunan gani domin 'yan aljanna lokacin da za su tashi a filin alkiyama ma Allah maɗaukaki zai musu arziki da farin fuska da haske yau mata biyar wujuhun wata suwajju fa amma alladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ubangiji ta'ala yace wato fuskokin iri biyu ne yawma buhu wujuhun wa dudu ranar alkiyama wasu fiskokin za su yi haske wasu kuma su yi duhu fa amma su suwaddat wujuhukum waɗanda fuskar su ta yi baki za a ce da su a kafartun ba da imanikum kun kafirce bayan imaninku fa dhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma wanda fuskar su ta yi haske Allah ya tafi fa rahmatillahi suna cikin rahmar Allah jin kan Allah hum fiha khalidun suna madawma a ciki wannan yake nuna wato haske zai zamo 'yan aljanna tun daga filin tashin alkiyama zai zama su tana haske su ko waɗancan waɗanda suka bar addinin Allah madaukaki ko suka yi ma faɗa da addinin Allah suka ki imani da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za su sace su tana duhu tana baki kirin Allah ka tsare mu ubangiji ta'ala ya ce to irin waɗannan masu wannan sufofi su ne yan aljanna wanda kuma suke dawoma a cikinta kullum Allah madaukan ya faɗa aljanna yawanci baya shiru sai ya ce hum fiha khaliduna suna madawwama a cikin gidan aljanna me yasa saboda duk daɗi komin daɗin duk yanda ya kai da daɗi in dai aka ce karewa zai to akwai matsala aljanna inda a ce wasu shekaru za a baka a ce to kai shekara 20 aka baka ai akwai matsala shekara 20 ɗan nan ba za ka ji daɗinta ba saboda kana tunanin a shekara ta 21 fa dole za ka fita waje shi yasa yau da a ce a rayuwarka za ka yi arziki amma sai a ce maka wannan arzikin da kake ciki yanzu iya shekara 20 ne za ka yi cikin walwala da jin daɗi da arziki duk abin da kake so ka yi ka yi amma da shekara 20 din nan ta kare za ka shiga cikin talauci to ina tabbatar maka ba za ka ji daɗin waɗannan shekara 20 din ba saboda tunanin shekarun gaba da za ka zo ka sha wahala to shi yasa Allah bada ku gidan ya fada aljanna sai ya ce hum fiha khaliduna suna madawwama a ciki domin dadi baya zama dadi sai ya zama dawwamamme Allah ka sa mu aljanna na'am والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتوافهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات waɗanda suka aikata munanan ayyuka wato as-sayyi'at jam'u sayyi'atin ne mummunan aiki sai aka ce sayyi'at ma'ana sun yi miyagun ayyuka kala daban-daban jaza'u sayyi'atin jaza'u sayyi'atin bi mithliha sakamakonsu shine mummuna kwatankwacin abin da suka aikata ubangi ta'ala ba zai musu ba zai zalunce su ya kara musu zunubi akan abin da suka aikata ba watar tarhaquhum dilla kaskanci zai lullube su malahum min Allah min asim ba su da wani mai tsari da zai tsare su daga azabar Allah ka annama uqshiyat wujuhuhum kamar ka ce an lullube fiskokin su qita'an min al-layl da wani yanki na duhun dare muzliman mai tsananin duhu ulaika ashabun nawar waɗannan kuma sune ne yan wuta hum fiha khalidun suna madawwama a ciki Allah ka tsare yadda alqur'ani ya saba usulubin kitabun mutashabihan masaniya wato littafi mai kama da juna kuma mai biyantawa da yanda ya faɗi abin nan ya faɗi hanyar alheri kuma sai ya faɗi hanyar sharri ya faɗi hanyar alheri dan ka bi ka samu alheri sai ya faɗi kuma hanyar sharri dan ka ji hanyar sharri ka guje ta to ubangiji ta'ala ya faɗi an aljanna sai kuma ya faɗi yan wuta ya ce waɗanda suka yi miyagun ayyuka suka yi laifuka manya manya Allah ta'ala zai musu sakamako ne da abin da suka aikata baya zalunci saboda falala ce ta Allah madaukaki in kai alheri sai kara maka amma idan kai mummuna ba zai kara maka ba sai ya baka kwatan kwatan yadda kai ubangiji ta ya ce za a yi musu sakamako da abin da suka aikata mummuna babu kari. watar haƙuhum zilla ƙasƙanci yana lullube su sabanin yan aljanna da aka ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala lillah su yan aljanna babu wata kura da take bata musu fiska ta lullube musu fuskar su wala lillah babu wani kaskanci kuma da ke shigan su ma'ana babu babu kaskanci a waje babu kaskanci a ciki domin in fiskar ka aka muna nata to wannan kaskanci ne na zahiri amma idan aka sa maka damuwa da bakin ciki da tashin hankali a cikin zuciyarka da tsoro to wannan kaskanci ne na batini to su yan aljanna ba su da wannan duk duka guda biyu amma Allah madaukake shi yan wuta wasar tarhaquhum zilla su kuma kaskanci yana lallabe su wato a cikin zuciyarsu suna jin kaskanci suna cikin damuwa dole su shiga cikin damuwa saboda ba su da wani da zai tsare su daga azabar Allah tabaraka ta'ala shi yasa Allah ya ce malakum min Allah min asir in kaga fiskokinsu Allah ta'ala ya ce kaman wani duhun dare aka sa aka lullube saboda baki kamar da yadda Allah madaukake ambata a ayan da muka karanta da su amma alladhina suwaddat wujuhuhum zuka fuskokin sun yi baki kirin. to haka Allah madaukake ce kaman ka ce an min al-layl kaman ka ce an rufe fuskokin su ne da wani yanki na dare ida'an da fatihu ta haka mafi yawan makaranta suka karanta al-imam ibnu kathirin da al-kisa'i da yaqub al-hadrami suna karantawa da sukunu ta ka'annama uqshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli mublima in an ce al-qit'u suka ce al-ba'du al-juz'u wani bangare na dare qit'an kuma jam'in sa ne ma'ana kabar dai wato Allah madaukake yana nuna mana yadda fiskokinsu in ka gani kamar ka ce wani yanki ne na dare aka ɗauka aka yaba a fiskar irin duhun nan na wato na ƙarshen dare shi yasa wasu malamai suka ce alƙitu da sukunu ba yana nufin al-aswadu min al-layl al akhiri juz'i wato ɓangaren ƙarshe na dare kasan lokacin ya fi duhu ba kamar farkon dare ba farkon dare lokacin da rana ta faɗi za ka samu duhun bai yawa ba amma duhu yana karuwa ne dare yana yi duhu yana karuwa can karshe kuma kafin alfijir ya fito to lokacin duhu ya yi duhu iya duhu suka ce to shine alqitu ma'ana baki kirin na duhun dare kamar ka ce haka za a lullube fuskar su Allah ta'ala ce to waɗannan irin masu wannan su ne yan wuta Allah madaukake ka tsare mu kuma su ma Allah madaukake ce madawwama ne a cikin gidan wuta gidan wuta ta inda shi ma azabar ta munana saboda gida ne wanda wato wanda ya mutu akan kafirci ya mutu akan hada Allah da wani in ya shiga gidan da woma yake baya fita saboda falalar Allah subhanahu wataala ita aljanna duk wanda ya shiga to ya shiga ba fita amma saboda falalar Allah su yan wuta iri biyu ne akwai waɗanda su dama kafirai ne dama gidan dan su aka yi to dama gidansu ne in sun shiga ba za su fita ba Allah ka tsare mu akwai masu imani waɗanda ayyukansu na alheri ba su yawa ba ko ku ayyukansu na zunubi sun rinjaye aikinsu na alkhairi ba su samu rahmar Allah maɗaukaki da falalarsa na ya cece su su kwata-kwata ba su shiga wuta ba domin Allah maɗaukaki yana gafara ga wanda ya ga dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ta'ala bai ga daman ya yafe musu zunuban duka ba ya ga damar yayi musu azaba gwargwadon zunubansu sai bayan an shigar da su wuta an yi musu azaba wasu su samu ceton annabawa wasu su samu ceton mala'iku wasu su samu ceton salihan bayi wasu sai ceton karshe wanda Allah maɗaukaki da kansa zai yi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto manzanni sun yi ceto salihan bayi mutanen kirki duk wanda za a bashi ceto a yi masa izini ya yi ceto an masa izini ya gama ceto sai Allah maɗaukake ceto duk masu ceto sun gama cetonsu ba abin da ya saura kuma sai ceton Allah rabbul alamina daga nan kuma Allah maɗaukaki zai ceto na ƙarshe wanda za a fitar da su daga cikin wato wuta zuwa aljanna sannan kuma sai a bar yan wuta waɗanda su dama yan wuta ne zalla Allah ka tsare mu sai su ma a ciki na ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤكم عبادتكم لغافلين الله تعالى يتي ويوم نحشرهم جميعا أنبتي lokacin da nahshuruhum jami'an za mu tashe su gaba ɗaya mu haɗa su thumma ƙulu lil na ashraku sai mu gaya waɗanda suka yi wa Allah abokin tarayya makanakum mu ce ku zauna a wajenku antum wa sharaka'ukum ku da gumakanku da waɗanda ku rike su abun bauta fa zayyana bainakum Allah madaukake ce sai mu rarrabe tsakaninsu waɗanda ba su yi shirka ba su yi nan waɗanda kuma suka yi shirka su yi nan wato waɗanda suka bauta wa abun bauta ba Allah ba su yi nan sannan waɗanda aka bauta musu kuma su masu su ware fa zayyana bai aifu farraqna bainakum mu rarraba tsakanin su wa qala shuraka'uhum waɗanda suka yi musu tarayyar waɗanda suka aka bauta musu wato iyayen gijin su sai su ce ma kuntum iyana ta'budun mu ba mu kuka bautawa ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum sai su ce Allah madaukaki ma shaida ne tsakanin mu da ku in kunna an ibadatikum laghafilin tabbas mun kasance rafkanannu ne ga barin bautar da kuke mana mu ba musamman kuna yi ba wato Allah ta'ala yana nuna mana waɗanda suke bautar wani Allah za su yi baran-baran da juna ranar tashin alkiyama waɗanda suka bauta wa wani Allah da waɗanda aka yi musu bautar sawa'un waɗannan a abun bautar cikin wato jinsin mutane ne ko jinsin aljanu duk wanda aka bauta masa a matsayin ubangiji to Allah maɗaukaki yana ba da labari akwai lokacin da za su haɗu ga masu bauta ga waɗanda aka bautawa Allah maɗaukaki zai ce ku tsaya a wurin da kuke idan suka tsaya sai ubangiji ta'ala raba tsakaninsu da an raba tsakanin sai su fara husuma su waɗanda aka yi musu bauta sai su ce mu ba ku bauta mana ba sam sam mu ba ku bada mana bauta ba ƙarshe ma su ce mu Allah shaida ne Allah ma ya shaida mu dai wannan bautar da kuka yi mana ba mu sa ku ba ku kuka sa kanku cikin waɗanda ake bautawa akwai waɗanda ake bauta musu ba tare da sun sa ba amma cikin akwai waɗanda su suka sa a bauta musu ba Allah subhanahu wataala na bada labarin abin da zasu zai faru a nan domin wanda yace a bauta masa ma a ranar alkiyama zai deny ne ce shi bai sani ba bai sa a yi masa ba babu wanda zai yadda yace shi ya ya yadda a bauta masa da haka Allah madaukake babu labari anan za su ce mu shaida ne ma tsakanin mu da ku abin da kuka yi sam sam ba mu san da shi ba ba mu sa ku ba wato ba aikin ba mu kuka yi ba dan ba mu sa muku ba kamar yadda Allah madaukake ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wato ya ku masu laifi ku ware kanku masu laifi iri biyu ne da waɗanda aka bauta musu da kuma waɗanda suka yi bauta waɗanda aka bauta musu akwai waɗanda ba su yarda ba da bautar da aka yi musu to ban da su amma a cikin mutane akwai masu bautar annabawa akwai masu bautar mala'iku <coughs> waɗannan masu bautawa mala'iku da masu bautawa annabawan Allah ai annabawan Allah ba su sa su yi musu bauta ba don haka ba sa daga cikin wanda za a tuhuma akan wannan abu duk da cewa kun ga saboda hadarin bauta wani Allah madaukaki Allah madaukaki ya ba mu labarin kisar annabi Isa alaihi salam da mutanensa lokacin da Allah madaukaki zai tambayi annabi Isa a anta qulta lindas ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah yace ya kai Isa kai ka gaya wa mutane sun rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin iyayen giji abin bauta ba Allah ba ga fa Allah madaukaki ya sani ya san annabi Isa bai yarda a masa bauta ba bai ce a bauta masa ba duk abin da ya zo da shi na mu'jiza wanda da shi mutane suka rudu suka bauta masa kowanne yayi yana gaya musu cewa da idinin Allah yake yi yace wa ubrihu al-akbaha wal abrasa wa uhyi mauta bi idnillah yace ina warkar da makahu ina warkar da daidai amma duka wannan abin ina yin sa ne bi la'i da izinin Allah ba da izini na ba to amma kaga <coughs> wannan Allah maɗaukaki duk da ya san cewa ba shi yasa ba bai yarda ba amma Allah maɗaukaki yana bamu labarin irin tambayoyin da za a yi wa Annabi Isa alaihi filin tashi alkiyama wannan ma yana daga cikin abinda wasu malamai suka ce tsoron wannan tambayar da za a yi wa annabi isa alaihi salam shi yasa ba zai ceto ba gobe alkiyama a filin alkiyama lokacin da ake neman shafa'atul uzma duk da bai zo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi sallama uzurin annabi isa ba kenan amma wasu malamai suna ganin kamar yadda uh, annabi ibrahim alaihi salam ya ba da uzuri haka shi ma annabi duhu alayhi salam ya ba da uzuri to shi ma annabi isa alayhi salam zai ba da uzuri saboda za a tuhume shi a tambaye shi duk da cewa Allah madaukaki ya fi shi sanin cewa bai ce a bauta masa ba kuma bai yadda a bauta masa ba to in haka ne ina kuma ga mutumin da ya san ana bauta masa amma bai hana ba yana da bakin da zai kubuta gaban Allah ranar kiyama ba shi da shi to cikin mutane musulmai akwai waɗanda za su rayu da jama'a suna gani ana musu bauta bauta ne a ɗauki irin aikin da Allah maɗaukaki ke a jingida musu a ce suna yi kuma suna raye kuma ba su hana ba to kaga duk lokacin da mutum za a ɗauki sifar Allah a bashi yana ji bai hana ba a ɗauki aikin da Allah yake ɓanta da yinsa shi kadai a jingina masa bai hana ba to wannan ya yadda kenan a bauta masa tun yana raye haka kuma bayan ya mutu ma yana bada aguruban ne a ci gaba da masa bauta to Allah Allah ta'ala yana ba mu labarin cewa su dai waɗanda aka yi musu bautan za su ce a a mu ba bauta mana ba ba mu ce a bauta mana ba kamar yadda Allah madaukake ba da labari a wani wuri wa idan hushara nasu kanu lakum a'da'a wa kanu bi ibadatin kafiri idan aka tara mutane sai su zama makiya tsakaninsu wa kanu bi ibadatihim kafirin sa su kafirce bautar da aka yi musu ce mu ho ba ku ba duk wanda aka yi masa bauta gobe alkiyama sai ya ce sam sam shi bai ce ai masa ba ko da ku shi ya ce ai masa saboda tsoro da furgita da yake a gaban Allah subhanahu wataala sai ce sam sam ni ban ce a bauta mun ba ko da ku shi ya ce a bauta masa na'am هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا to mallam yana nuna min cewa lokaci ya riga yayi da haka zamu dakata an Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu tashi daga wannan aya da muka tsaya akan ta abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana Allah ta'ala ya mu daga cikin bayi masu ayyuka alkhairi a cikin wannan wata mai albarka kuma Allah madaukake karba mana ayyukan mu baki daya bukatun mu na alkhairi duka Allah madaukake biya mana akwai yan uwa da suke neman addu'o'i wasu na rubutowa takarda wasu na faɗa a waya cewa a sanya su a cikin addu'o'i saboda bukatun su na alkhairi duka muna addu'a kowa da kanmu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah madaukake biya mana damoyin mu Allah madaukake yaye mana waɗanda suke cikin yalwa Allah madaukake ya amfanar da su da yalwar da suke ciki waɗanda suke cikin talauci Allah madaukake fitar da su waɗanda suke kokarin yin jarabawa Allah madaukake taimake su wajen cin jarabawa nan dukkan aikin alkhairi da muka sa a gaba Allah madaukake taimake mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh